a ina da inda ka taso kila ƙarshen da makaratu shekaran jiya ne أولى hmm? hmm? ya gani kun ji abin da yake cewa yake eh laisa laisa ba abu hafi shara'i ah, a mun dai da za mu ga laisa ba abu din ma kansa ai kaga da za mu gano sabon Kusa da ƙarshe? Eze laisa, wa laisa, misalu akwai laisa a cikin? Na ganshi iz laisa ba abu habihi shara'i bi aula bi ja'alihi khairan min ba'dhi. Mhm. Uh ai dole sai ka koma ka karanta baya abinda ake magana domin wasu shari'o'i da aka hukunta haka ba su fifici wannan ba wannan min babu aula ne tun da ka ji an faɗi haka sai matsalan za ka je ka nemo wacce matsala ce fadilatu man asalama qabla dukhil eh, qiblatiku ala man asalama ba'dahu ire irin wanda suka gabata irin wannan shine kace walaysa mithlu hadha mimman yatamayyazu bihi sabiquna rigan musulunta na wannan ya riga wannan musulunta baya daga cikin abin da ake fifita mutane da shi ana fifita mutane da aiki ne an tabi'i da إذ ليس بعض هذه الشرائع بأولى أن بجعله خيرا wasu daga waɗannan dokoki ba su kasance ba wannan ya fi cancanta a fashi ya fi wancan ta wannan hanyar wannan ya musulunta kafin a fara sallah wancan ya musulunta kafin a wajabta hajji wannan ya musulunta kafin kaza ba waɗannan ake kallo ake fifita juna ba abin da ake kallo fifita juna an faƙa wajen hada al matsayi wa ba'd al-fatah to wa kada ulima an sani bil ma'ana ta hanyar dole istirar kaka fahimci abu dole bil annahu kana fi ha'ula'i sabiqin al-awwalina cikin wa'annan magabata na farko akwai abubakar a tunda ana nuna na farkon nan an faƙo ƙabalin fatari wa wa yadda suka yi bai'atu kaza tabbas dole ne akwai abubakar tunda annai bai taɓa fita nan da nan ba ce da abubakar ba ko da ba a ga sunansa bai kullo ba haka ɗabi'a ma ta nuna tabbas bakar da to an ce gaba da an yadda da ai gaba bakar na cikin abubakar wa umar wa aliyu wa talhatu wazubair wa inna dukka suna tare da annabi duk inda ya shiga wa baya annabi bi yadi a wannan mubaya annabi ya yi masa mubaya da hannunsa an usmana li annahu eh, kana gaiban saboda bayana akan sama a cikin kai kai min alƙawali ba za ka gudu ba ce nema alƙawali ko mu shiga maka ko mu kai fa ke ni ma na yi na alƙawali ko a shiga maka ko mu mutu ko mu karɓo wasu mana ko mu ko mu mutu daga yanzu na yanke koma wa gida kai fa kai ma na haka wannan fa to duka kai a ilahi kowa ya tabbatar min yau ko dai mu karɓo usmanu dan affana ko kuma mu wargaza ba mu tarwa ko kuma a kashe mu kowa ne da ya alƙawalin wannan wato ina da abin da ke babu wahala sai dai ku ya kuri karatunmu dama a cikin karatun ne muke cire karatunmu a cikin karatu ne muke cire karatunmu sai dai galiba ne wannan suna nan amma eh, idan aka ɗora shugaba yana ga ya dace a yi masa mubaya kaga ai yanzu mu mukan sa shugaba wanda ke bare da shi ko da bai shafe ku ba to amma an yi shafe wanda ke ciki ko da bai shafe ku ba yawan ce wannan to yanzu an tsawara ka kai da ba da ce to duk kuran za ku yi kowa alkawalin Allah zan masa tsara alkawalin Allah zan masa tsara ba dama daga baya ka zo kawalawa ne amma wannan matsalar da wata za mu shigo da ita za mu shigo da ita duk wanda aka ba shi shugabanci to sai mafiya wa'anda aka ba shugabanci a kan sosai sun zai za su yi masa zara sai dai inda ya saba wa Allah idan ya saba wa Allah ko ya saba wa tafiyan da ake zai canza ta to ba masa zara haka wani gari shugaba na cewa da wanda aka ɗora ba fa duk magana. shugabanmu za a bi ba ba ku ji ba kun ji ba ku gane ba eh? to ka kudu ka ba jawa ka ba a ji ko ko sautin yake yawo ba a ji sauti da ɗaya kuma ga su duk ba sa da biyu ya tafi ruwa ya zauna abbansu ya tafi makaranta al'aminu ya tafi makaranta injiniya bai zo ba a ba shi haka kawai kada ka je ka jangulo abin da zama cikin ma gaba daya ruwan bai tsaya kuma maganin tana da muhimmanci idan misali aka ce maka an ɗora wani to ya kamata a ran e za a yi masa mabaya, na tsorawa ne a ku. to dole ainihin ku yi alkawali ce kowa ku zo ku yi alkawali za ku yi masa tsara alkawalin Allah za mu yi maka da'a idan ba ka saba ba sannan na ce muku a ƙaro wata matsala wata gaba da daman ku ba ku santa ba amma ana zuwa da ita yace to za mu yi maka da'a za mu yi wa Allah za mu maka ɗan kana bin Allah kana bin manzon Allah sannan kana bin tsarin da aka tsara na ce muku akwai waɗanda suke ganin su gaban kansu suke zaunawa idan zan an ka ba su aiki za su ce to ba duk magana in fitar da magana fili inda za ku gane jana wani zagaye zagaye ah, wancan a ilimance ne wannan kwake bance ne ba duk magana ma na tsari ba ni in zan na shugabancin ko amma ba duk magana ma na ramu yi za mu duba abin da ya dace kaga ina jin wannan magana tun da Allah ya kawo min ita yanzu ita ta janyo nake da san ba a ɗora aliyu ba za ka alƙawali za ka yi da'a ga Allah za ka yi da'a ga manzon Allah yace eh za ka yi da'a ga abin da abubakar da umar suka yi yace a su mutane ne ne mutum ne da haka ba zan yi wa zan yi wa Allah da'a zan yi wa manzon Allah da'a amma wa'annan ba zan musu da'a ba suka ce to ko ba za mu saka ba ya Usmanu kai za ka yi ce zan yi ke an gama lokacin mu to wannan haka duk shugaban da fa misalin da gara muka dauki zan yi da'a ga Allah zan yi da'a ga manzon Allah to zan yi da'a ga duk abinda jama'an mu suka dora ne akai za a yi to shi ke nan zamu yi amma in ka saba wa Allah ka saba manzon Allah ka saba wa wanda ya naɗa ka kai ma bara mu bi hmm. dole wannan magana kuma mai mai ko fahimce ta da kyau in ba haka ba ba yadda za ka zauna da mutumin da ke maka bi da kudi domin za a ta samun irin wani tukka da warwara a boye a dole za ka yi wa Allah da'a za ka yi manzon Allah da'a za ka yi wa shugaban da ya tsora ka da'a har ka ce a'a Allah maza shi shugaba mutum ne daga cikin mutane abin da ya faɗi in ya dace zan bi abin da ya faɗi in ya safa fa zan bi shi to kaga bai kamata a faɗi shugaba to kila in Allah ya ga dama wannan magana za a gane ka an kuma lokacin ka bai yi ba to ba za a gane ba sai dai a wata munasaban ko sai dai a wata munasaban to wannan haka ina ma ce to don haka kaga shi isa kaga annabi duk abin da ke asalin maganan fa ita ake magana a nan ba mu baya ai kaga duk musulmai ne duk sun yi aiki kaza duk suna aiki kaza amma kawai sai aka samu wani hatsari da ya faru mai girma wai an kashe Usman ah, an kashe Usman eh to shi na ya magana duk wata magana ta ƙare yanzu dole ne a yi fara sau da kanan dole mu ma kowa ya zo yi Allah alƙawali yau ko dai mu mutu ko mu taro tsagarin kowa zai mu baya a kan haka haka ya tsaye duk da a lokacin akwai wanda ba su yi ba wasu gudu wasu ana kallon su suka je rubin jaba ba su yi ba to ka ku alama su daga nan ta bayyana munafukai ne tun da menene za a shiga wannan dole in za a shiga wannan riski a shige shi da zuciya ta kawai na riga na sallama kawai yanzu ni ko in je gida ko ka in je gida na riga na sallama in ma mu yi nasara wa in ma mu mutu kawai to akan na za in mu baya kaga sai da aka sake sabon ciniki eh ban ji ba Hudaybiya da aka gama bayan kafin magana ce mai tsawo aka je wannan ya je aka fatattako shi aka kashe tagon wanda je da ita aka tura wasu mana shi je kawai sai aka je shi sai shi dan ya yada an kama shi an kashe shi aka yada kaga da aka yada ka ce a kashe Usmanu to kaga wannan wani hadisa ta auku mai muhimmanci babu yadda za a yi ba abin nan yanzu ba yanzu za mu faɗi martaban Usman da martaba su sananna ce a gaban annabi to saboda kana ne aka ce to yanzu a ta jadidi don za a yi wata sabuwar damara faɗan da aka taso za a yi ko da dama ba a taso da niyyar za a yi faɗa ba umra za a je amma dai da kayan faɗa aka zo to yanzu umra ta juye ta zama yaki eh a kafin rubutu ne wannan kafin ya rubutu ne rubutu ai bayan an gama na ai kwanuka aka dauka na turkatar da mai sai ta nace maka an tsallaka abubuwa da wannan kirtsi shi ya shafe mu mu baya saboda domin in dai yi aiki ne abin na to dole a sake mu baya shikenan maganan din menene eh, قد علم العرب kawai bil itirari annahu كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعلي وطلحة فالزبير shi kuma an san shi ake cewa ciki babu na kirki to kuma wa'annan na ciki wa bai annabiyu bi yadihi an usmana usmanu yana can makka amma annabi ce daga madadin mu baya a sani zan a ce maka ne sa hannu akwai abokai da wani kan sa wannan wanda kuma duk jama'a a san haka to kaga maimakon ko kuma mai gidan wani ya zama ya ce a wane ne ba komai ni na sa masa hannu na sa masa hannu kawai kuna tare da shi to annabi ne ya sa wa Usmanu hannu don da lokacin ba ne to ga hannun Usmanu Usman annahu kana ga'iban kada arsalahu ila ahli makkah liyuballigahum risalatahu kafin ya da sai aka juya magana kasan ba yanzu ne aka fara gita-gita ba juya magana shi isa dole shugaba ya zama nutsatse ba ka kama jita-jita wannan an zo an ce kaza kaza wannan an ce ga wani kan na haɗa kaza ga wani na haɗa kaza duk za ka ji su ne kawai amma za ka bi sai ka tabbatar kuma in ka tabbatar ɗin ma ba sama sama ba zai iya yi wa abun ya yi amma da kuskure ya yi to kaga ba za ka aiki da shi wa bi sababihi baya annabiyu annasa saboda dalilin Uthman din nema annabi wa mutane mu baya lamma balagahu annahu qataluhu to amma dai da yake so a tabbatar wa'annan bayin Allah su ne a gaban annabi bayan annabi a gaban annabi ya mutu suna nan shi faɗan shi a yi fito ce duk kafiran duniya ne daga mai neman kuɗi sai mai hawa sai mai kaza sai mai kaza sai duka wa'ina suna da su hawa kuma ga fa matsayinsu yanzu maganar ɗan shi'a za a ɗauka ko maganar duniya ta hakika maganar ilimi wa kada sabata fi sahihi muslim an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا أحد كنا باب ولد زي شجوتا دي مبايع أكاركشين واتشك إتاسيا وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيد قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم تبت تاب الله ألا يا إتوبا من ذا الله تجهد من ذا الله على رأسه ya karɓi tuban muhajirai ya karɓi tuban ansarawa in ko Allah ya karɓi mutum an ya gama karɓan shi inda ya san inda Allah ya san nan gaba zai zama wani abu ai ba zai karba ba alladhina tabauhu fi sa'atil usrati wanda suka fita tare da shi lokacin da aka yi faɗan talaucin faɗan tsanani min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum zukatan sashe daga cikin su irin su karkace za ka tsanye daga sai kai wannan abun ba ya wuce iya ka ne dai ba zan iya ba ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة هذا وإن إن المهاجرون da ansaru. in mutum ya ce wa'annan mutane ba na shirki a cikin su to duk duniya ina mutum shirki wa qala ta'ala innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض Walladina Amanu ولم yuhajiru zuwa dai ƙarshen ila qawli walladina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum fa ulaika minkum nan ita lalle wa'annan da suka yi hijira ba hijira ba kai da suka yi hijira ba sun yi hijira suka ci gaba da neman su ba jahadu sun tsaya sun yi aiki tukuru bi ke wa yin fi sabilillah na awon wa nasaru sai jama'a na biyu wanda suka tarbe su suka ba su basauki ulaika uba. awliya'u ba'd walladheena amanu wa lam yuhajiru wanda suka yi imani وفيه جرابا نا أكتفي والذين آمنوا من بعد دنبا يدسوا آه، بعد وهاجروا وجاهدوا دود بعد الفتحين وجاهدوا معكم وأولئك منكم فأثبت الموالاة بينهم وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء Aba'u da hunun, aure ya uba. Wa manya ta wallaho don wanda in ji finkin sunanku? Ba'in nahu, min hun. Inna Allah ya haliyyar ƙaunar Fadudu, in nama waliya kuma wawarwar surutu. Ai maji finkin ku. Wanda yake tare da ku. wanda yake tare da manzon Allah wallazina amanu da waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna salata ma su tsayar da sallah wa yutuna zakata wa hum raki'un nan da zaku gudu innama waliyukum Allah shi ya tsaya maku wa rasuluhu wallazina amanu duk wa'annan sunna suka tsaya muku wallazina والذين آمنوا سوى إن سوى لن الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون سنة بعد زكاة سنة cikin ruku'i suna ta sallah na akwai magana tafsiri sai da wa man yatawalla Allah wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi umul ghalibun وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فأثبت الموالاة الله يتبتد جبين شيشين يا بينهم وأمر بموالاته والرافضة سيجا شيئا تتبرأ منهم وإن متعني تكا فأي براءة دقدريسي wala ta tawallahu ba sa goya masu baya wa asalul muwalatu al mahabba wa asalul mu'adatu al bughd wa hum yubghidunahum wa la yuhibbunahum to ina ganin sabon nan ba zai yi nisa ba mu bashi haka in an je ya kamata an shigar da wa'insa shine kada wata al-kadabina amma an duba ba zai ba mu wala ba gobe ina karatu ina ta tunani wannan ruwan ko kuma za a eh, taimakawa wancan matan ko ɗan matsa kafa dawo inda layi yake ko ina ne yanda layi yake ma kamisu kamisu ma baya yanda shi a ya shugaba bai tafi ba shugaba kafin layi ba kama su kamisu zuwa layi kamisu bai ma zuwa layi kwata-kwata su dawo kan layi layin layin layi eh to suna ji babu matsala to don wannan jisim da aita daga kabulo ne yanzu in dai suna ji shi kenan

sai abinci sai nuna maka yadda za ka ci abinci hmm? inda kika zan ba ta ji to da wani tsakiya tsakiya na ana ji masha Allah ka na to na